بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ان شاء الله تعالى يغادر ادفنزو غوبينيتشي من يدرس اللغه العربيه لغير الناطقين بها يعني الدرس الثاني عشر درسيا غوبي غوبيتشي mini ya juzi yin bacin idan dana gada yin hamidu wa ganbin na ya ahmadu hamidu ya ganga ma za ta alina ya umma ahmad kiwaye jan ya wayan ahmadu wale ta falina ne ugobin zagi mai gana benin wani zaba yin gole ma za ta faluwa gan ba gina mawaki ya ji ma za ta falu bai na ina waje yau ya gina bai yi na mukhatab wani na wai gagun su mu wani kiwa lutu mai yau yawo ma za ya falu a amadu ki amadu ya ji iba na mujin wai gina bai yawo a lutu mai yau ma yin zage wa gangan wuce ga iba hun giba yawa yi ma za ta falu fatima ki fatima ya ji ta wa lutu mai yau amma wai ba gi waje yau ma za ta falu wagai je wuce gina kiwaye jin wayin zage wasu kuma za ta na ilikin da larauci da penego hmm. soki ya ga yawayo ina e wa gabe ba gina waje yawunin ga wa ga yatin zagina da bwana na wai ga ya umma ahmada no le kai da nabi la man giya ya u arfu nida ina ya umma zan ga ya ya baki ya ummu yi sunna madu yi kiyo sunna to asali ubani amadu da mini ya mamnu min as-sarfu ngalawi ahmada kashe na goyin yi nayi ahmadi amma sunno ne la jarrana idi fahimta ko ngalawi ga ummu ahmada amma wai ke abdulaziz ba nan gole alaziz ila jerry wai ya abdulaziz idi fahimta ku ebe nan ga ahmadu wazani a falo bo wazani a falo yi madamini sunan sunan doro abe ti wazani a falo na mamnu min asorfu na su abasu dawa illazi a hastuhu minal mustashfa ams abasu mewa shi cibe za allazi a hastuhu cibe na tumigo minal mustashfa asibiti wa ams tuwana hamidu ya gan huwa alal maktabi fi gurfati cibe wuce wuta teburu kata maktab huwa na ci domirin dawa iji fahimta ku addawa kaifa haluka liyom kí o wọ́nà la'allaka liyom ato ngan na wani gana bayan ku to wọ́n aje haluka kaifa haluki liyom kí o wáyí na kina kan waje na nan la'allaki liyom asan mele ga yi na wajen yabo ga fayin ji ma'ana wade bibiyar lafiya da na ciyar suwo na walo asibiti na na yi a maduga na'am e ana liyom asan yi nan na miwoma gansu walhamdulillah ibu kwata malufiya toce hamidu gan matata na ilal mustashfa fociwa lo asibiti iga asibiti mace kawai iga iga mustashfa wawagin na je yi ga al'iyadatu ko al-mustawsaf clinic yi da wani iri na je ci fujo rana sa'azabu ba da sa'atin insha Allah zumaya awanniyo ni gaji mai adawuga ba su kuna ma'amanta tazabin bai zin yi walo sa'azabu ma ahmad ya dabi amadi lola ya giwu na wani ku lola ya ma'a mutu da mini arafi na gadabe wajen suna lariki ya majiruru na amma yabo amadi wani lola ya ma ahmadu ya ko Ma mawayi ma'a muhammad ngole nguje ma'a muhammad azabu ma'a muhammad ya bana muhammad wuje mamnu min as-sarfa ima zan ga sunna mamnu min as-sarf ga na e la tanwina umela kasra buga de kasra na kiu gwa yudo fata wede ngole ahmadu kiu gwa yudo kasra amma ibo mamnu atarifina at-tabibata allati zahabti ilayha ams watelekita na walobutsu ne na'am arifuwa imi kiwe bugu ga gagabe titacin wani amzawa lotumin arifuwa ko na mai uwa gan ha na alamu waga doktor zagi tabibatu gan ko wani ba gi wayi arifu gbogbo wo baagi tó ń zàgí dé gàgà gan ìyẹn títà tí wọn amza nagawa ló tún mi ń di taawa ń di yaawa yìgá ti tobi ba. baago ń zàgí a gan tọ̀bí ibà baagi tó àgán àrífù tọ̀bí ibà kí n dòdí àzàábù ilẹ̀ madrasa ní alómakanta ń zàgí tó a àzàábù wọn àpẹẹrẹ mí guni na gún ní a Naitu na, a Naitu. amza nunu ya wuta ji fahimta ku wata ga ibe ka'ide sosai bayan gangan da fi mu da wari iji da wani a jiga fashi bu ismuha duktura su'ad sun nawaye dukturatu su'ad wani wani ma ya wayo ko ina a sanu tobi في المستشفى egan bí màá ní ìzàjẹ́ gangan wọn gáyé dọ́kítọ̀ náà gẹ̀gàn pátá síbítì wọn mú tẹ́tún yẹ gan pátá ó tẹ̀gẹ̀ káàtà àti tíṣà jọ èdè ní mọ́kà gan dọ́kítọ̀ jọ èdè ní tẹ́tún gan adé náà gan wọ́n gẹ́gẹ́ ẹ̀bẹ̀ yìí dáná wọ́n igi ń zàgíjọ tẹ́fà ló na wọn gan àà kí wọn gan máa za taf alna yẹwọ́ wajibat iye ka assignment assignment na jala yi na wajibat babu adi wajibul manzula atafamuna durusa jayidan ya fahimta ka tujijin wangi na'am naf'amuha jayidan ya fahimta tujin wangi ko kwa naf'amuha jayidan ya ji fahimta wangi walhamdulillah ibo kwa tulufiya toci gole nunun nan ya jama'ku ayya suratin tafaduna al'an sura kici e ku fitiwa ne amma ana fa'ahfazu suratul mulk mi amadu dai suratul mulk mi ku fito wa amma hawalla na suratul qalam amma na jijidana suratul kalama ya ku fito wama za taf'alna antunna ya banati kiye mejo ya yi gimiji ya yi gin zage mishi dole yawan tula ne na wasu taf'alna na nul'an nal'ab ide gbanin na ezo yi ezo a fi waktil amal tal'abna lokacin tun gaya zozo mata takrana durus kan kice ya gbakato wa mata taktubnal wajibat kan kice mai yaji assignment jo kan ya ka samun cijon nahnu qara'na na durus egin zage yaje iyaka tun jibani wa katabna al-wajibat ima assignment jikani walhamdulillah bo fata mulufi wa toje asantunna ya banati ya jinge ya egimiji no le wai ba gijo wai kiyo asantun hakaza taf'alu tilmizatul mujtahidat a cigaga gayyagi makantan zagi na ji za kokari ne jin bi ma na kendo ya ji dana ga ya jin tazhabna li ziyarati khalatikun mata da sa na giye mewa yagin zagi baba da wani halatu khaluci yagin zagin baba a eh, halatu wuyi oktul um idi fahimta ku halotai akul um yagi bagi to oktul um gan be oktul abi nga nufe ce yi ga nage an mu yi bangaren baba an mu ko ammatu a tarif na naha shi ya yake waga ruwa ma na'am na arifu zalik e eh, ita ci ga Allah sako saugun sanadhabu li ziyarati a al insha Allah dole kin da yin nuru labi musulunci ne dole ya gamin doro ladabiya musulunci aso da mu na zai wuwa gada na kirki ba ka littafin na cinya cewa ba littafin arabiya da ci ai e, faso ko ba a da huwa larauci kawai amma wale ya gan doro a ga ca sallama kiwo ba ta tarbiya ne na lawuji musulmi na gaya iya da azal masalo zuwa ne wuga ba kuna amadu gan eh, amidu ya ganga ya ahmad a tarifu mata yarjiul jiranu min makka ga wafe fana makwabci jashin daga ajiyo na jiranu mai jamu ya jaru wafe fana shi daga makka wani kawala li yusuf ahmadu ga yusuf ga yawon sanar sanarjiu fil usbu ilqadim iyajin ma ne buri ma kwaye sin azunnu annahum sayarji'una yau as-sabt insha Allah me paye gan adajin efin asibi fuga ba sokon to ka ji da miniyan littafin cikon nan sai darasin ya gburu to amma kafi lo darasin buru na peji ne to a darsu salisa ashar na man la alkalimatu jadida ibe wato kalmawaroshi da wawi tun ya tun ko itu damu jamu wiki tun wajibun yi jamu yi wajibat tilmizatu jamu yi tilmizat tilmizun ci ba gije muyi talamizatu ji fahimta ko talamizatun ba gije da wani ko talamiz ko ga talamiz ko ga talamizatu wage ba gije da wani rakmu nan ba da wani jamuhi giyon arkam hatifu salfo da wani jamuhi hawatif waktun lokaci jamhuri aukat wazirul kharijiya ke kwabe waziri o minista minista ne ji kula da bela marikin kungenji ne lokacin ga idan minista ya ningo a e yi ga waziru dakhiliya waziru kharijiya mai giya ne ga gaitin kungenji wani je fahimta a ministan foreign affairs je fahimta ku inda wani da alaka da yi na ministan da a madiyan nigeria su ne ji kula begayen الدرس الثالث ثالث عشر نمي غايغان دورو جانا دغه غوبه نينا نولي الدرس wafe tuye ga na lami tuna ga aje kiyo oh? salisu ko a a wanda ya san kaidu kan ji fahimta ku so manya wi katun ya al-mufrad gani bi al-jamu muzakkar al hamidun ya zahabu ya an kalin lamarin na jin ganin shabajo hamidu ya da mu'annas yi aminatu tazhabu aminatu da tun gole kpata gu baban ne ba zaba yatin alghaibo ko gan bi alghaibatu ghaibatu ziyo zaki addan bo ace gaga jamu adana ya alghaib hamidun wa aliyun wa hashimun yazabun aminatun wa maryam wa zainab yazhabna ji fahimta ko ila hankali tuye zahabun ya bagi ta zahabun ya zagi ka da ba wace ba zana in kama ya zahabuna bagi kama ya zahabuna bagi kama ya shirabuna bagi kama ya kuluna in kama ya shirabuna in kama ya kulna ji fahimta ko sai al-mukhatab gai al-muzakkar ganbe al-muannafi anta tazhabu weda iza ba gida wani antun tazhabu na yi da anti na zagi na waje yau na da wani weda antun na na yin zagi zai da ita ka'idan na ka'idan na gabuwa lafilin doro ta na waga ga ajiyar waga ga bin zagi ko bagi na jewu wani ko zumawo ichi da almutakallim e ganganci bagi e gangan zagi wasu mai e gangan to bagi gangan waga ana zahabu miye da zagi wasu ana zahabu aga ke ya dokun bangare jamwoyi nanu na zahabu iye da bagi wasu nanu na zahabu gole e bayan mufradau bai bayan jamuyi a kera e ba ganganci ba ji fahimta ko fili guba ba na cikin mudari'u a zahabu mudari'u na zahabu mudari'u to filin ma dai mu kira e bayan mutakallimu zahabtu ga ba gyagan zahabtu ga man za gyagan ji fahimta ko etiyan mufradau zahabina nga ba gida ga yida in za gida wato na zahabina ji fahimta ko amma ya ba amuru wuce rika shi wuce da fil amuru ya rike da bu ji fahimta i izahabi wuce yin zagi izahab wuce ziyo gi. to sai a darsu rabia ashar ganda yamman bogan bai gima kanta shi almudarris ga man bilbab zidan ya komi suro zigi ya komi suro zidan bai ya kobo ana talibun jadid mi gima kanta yau hol man gagada masmo ke yi wayo ismi umayun suna mai umayun umayun kai fataktu ba zalis kewai kasan nan na kana wace ga suna gaje gaya man waju ga mamaye ji makanta su kamo be lawa suna na da'i da'i bai naya aktubu ala zil waraka aktubu ala zil waraka ukaba takada filin nan ya ustaz ha huna akrab man da zaube humayuni igi makanta ife ga kinkere danare kinkere danare ha huna akrab kinkere danare bodan manga a akrabun filfaf kinkere ajo ainihiya babu don to ilan kalitu ainihiya nole akram ba ni nole da ta marbuta amma yi ya layan to sun ji jifi bai da ta marbuta na zawangi ga yin zagi jo da sunna alita da ci ko yin amfani da ci ke so ka ba ni na nole yi ya ga layan mutum umma da ji ta marbuta buta. ji ndora kin da larwa ji ga taune lawa tsayawa ya hmm. wasu larauca kin do zai ji wuya ne ta yana a shahabu falauta ta a ga wasu jimi larauca wadda ka fasuwa ga dadi ne ne ga agiye wani zandoro abin wasuwa cin liba ma biya doku ga onzuru huna ya ustaz chabole ya man iya tahta maktabi isham muddata kwenye tebur ishamu uktuluha ya ikhwan yu ya yeji bima taktuluha bima naktuluha ngole nunu jamango kigawo uktulha bihidhaika ya isham ube dawan ya wa isham amatat watani ishamu da dani na wani ishamu ce dinga amatat ibu muhannas yi na gajen waga amata watsani na amatat watsani ijlisu ya abina'i efedu ya yi gimishi ikra dars ya ali ya wali bakatun ali ya ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim me watuta betoci daga bashaitan bu rajim ananiya daga rama wani bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladhi khalaq anabi gba bismi rabbik bi sunna to shoyin allah bi khalaq jalita khalaqal insana min alaq yatun jizawangi daga ezona ya ustaz afi sura ya man ya sura na kufiti ayya suratin afazu ha sura kici mai kufiti zumubo ifa surata tattiyin manga ku suratu tin fiti ka haza hadha ngo da wannan waktu fi suratul alaq waktu fi suratul alaq suratul ka babu ya ababakrin innaka na'san dole mun ya ga gumiya ne ya ba ya wa dole ba kaila ne fe la ya mangina daga nan da mun ala asmaul khamsa dole alif ngai kin gima yanki ya ababakri idi fahimta ngai kin gima yan nasu babu idi fahimta ko sace asali abu bakre ya te marfu ji fahimta ko innaka na'san we taibi na'san na'as nga me ke sina be ibeta la ta ta'khuzuhu sina wala nau ibeta wani to sokogwa wala nau ele ya shiga we taibi iza bilal hammam da favonta waksil wajak wadola evo yana iftahin nawafiz awin da jifi ya abdullah ya abdullah fa innal gurfata muzlimatun ebona katashiriku wale innal gurfata inna wa mubtada yakiya nasba ko ci habaru ya giya rufuwa marfu ka'ida na wani asali al-gurfatu muslimatun amma yawai na na luna dole ngashe ba waljawa harun bi mana fa'inal jawa yawon ga tafiyo ya ka'ida na shi na so jawo ba ni mu daga wani tun inna gawalu wal jawwa harun iba mawana jaw gai temperature temperature wana to ka tun da wani miniya darasin ya gobe guni ce ta bayan lokaci na ke yi wani na zara soro ma ya gane ko? ta kabu ya gada ya lasan tube tiyan energy ba ba nina nan akrabu yi ga kinkire jamuhu yi kiyan akari yi ga shi ne peji ne so dara soro na hizawu ida ida jamuhu yi a haziya jannatu lati jamwoyi kiyan jannat sautu bere jamwoyi aswat kub kọpụ da ọnụ jamwoyi akwab na asan izabagi da wani na taibe na na'asa sun na ọnụ wani a ga fafi matu na'asa ibrahim na'asa kendo din zagi gaiwa mu da waga jaw'a hiya jaw'a bagi mai huwa jaw'an hiya atusha bagi mai huwa atusha yadun jamu webe aidin umaike be al-aidi eh wa aid zauj zauje be muzakkar mai be mu'annas iji fahimta ko ngama man shiga de gegan ajaye aisha ga zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam awo ko larauci wani qur'anu be be hadisin be be birin larauci mai Kur'anu bai gina be hadisi ngai mazari farko bai da larauci wangina larauci ƙur'anu a da zai maganga kun soko ne zai mun jimi fata soko mun to gama ji amfani da larauci ya yi ƙur'anu ba a ce a ga azwaj mai jamu ya giya zauj ji fahimta zaujatu imi ya ji amfani biyu amma wanda fasaha kun zauja ngala daga aisha zaujin nabi so mazar farko ba larabcin ƙoran iya ba ci hadis iya ta ci shirin jahiliya sai nina jahiliya da fai ko larabci wangi da fi busarar amma ya zo yi fa larabci ƙoran da yin hadisi luga na ji shirin galaman ga zauj ya ji amfani lil muzakar wal mu'annas amma zai ke kyanawa ga zauj e ba ma fela yau kashi e ba ƙuran ga rabbana hablana min azwajina azwaje mu yin zauce je fahimta ku zuriyatina je mu yin zauje tu ci zaujat je fahimta ku to ta yabo lokaci na da dai misali don yi na yi wagon yi da na kacan gaule katon jifini abu hmm, sarawin na layi satuwe bayan kayi da jauna mun la'ak samun filis be gangana fili gan salasatu gutana ademabin ademudari'un adegiyar hamuru misali zahaba wuce yi ma'adi ya zahabu mudari izahab am ji fahimta ko wanda mini katun caba na jigun ya gi makantu tsa ngai wa gude bibi ilimin larauci wani a fahimta fili jibi da muhimmanci salon rubudu ni bana su ku albarku don bai ga cin bici na su ku bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa bai ilayk